ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa da daji. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwadan adam. A makon da ya gabata ne ranar 24 ga wata aka gudanar da bikin ranar ilimi a duniya ranar da hukumar inganta ilimi ta majalisar ɗinkin duniya wato UNESCO ta ware domin yin muhawara da kuma tattaunawa akan hanyoyin inganta ilimi a duniya. A cikin shirin namu na yau za ku ji ra'ayi mabambanta daga wasu manyan kasashe na duniya wato Amurka da kuma China akan yadda ake gudanar da ilimi a waɗannan kasashe. Kana idan mun dawo gida Najeriya za ku ji ra'ayoyin wasu ɗaliban jami'ar jihar Bauchi da aka yayi a karon farko da fatan za a yi lafiya. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku. To albarkacin wannan rana na ranar malamai ta duniya da aka gudanar a makon da ya gabata mun je ta bakin wasu malamai a sassa daban-daban na duniya musamman ma dai kasashen China, Sin kenan da kuma kasar Amurka. A na Tijjani Muƙaddas mai rajin kare hakkin yara wajen sun sami ingantaccen ilimi. A yanzu ina nan ƙasar Amurka ne na halartar wani wani shiri na ƙasa da ƙasa wanda ita gwamnatin Amurkan take ɗaukan nauyi a duk shekara wato Humphrey Fellowship Program. A cikin wannan shiri ina nan wata jami'a na koyan wasu dabaru da hikimomi yadda za a inganta ilimi na bai ɗaya da ilimi na yara 'yan mata da ilimi na gajiyayyu har ma da ilimi na makiyaya a nan ƙasarmu Najeriya da dukkanin ƙasashenmu. Yadda ake samar da ilimi musamman ilimin nan na matakin farko a nan Amurka idan ka kwatanta shi da na Najeriya akwai bambanci. Na farko a nan ilimin matakin farkon nan kyauta ne kuma dole ne ga kowane yaro. Da haka ita wannan makarantar da hukumomi su ne suke da hakin su samar da ilimin nan kyauta ga yaro su bashi uniform su bashi littattafai su bashi abinci ma kullum idan ya zo makaranta abincin rana za a bashi a wannan makarantar sannan makarantar nan ce take da alhakin ta ɗauko yaron daga gidansu a mota sannan ta kawo shi a makaranta so kaga akwai bambanci ga Najeriya wanda aka ce shi ilimin nan na matakin farko dole ne kuma kyauta ne to amma idan ka ba a zahiri za ka ga ba dole ba ne kuma ba kyautar ba ne shi yasa muke da yara masu yawa sama da miliyan goma wanda ba sa zuwa makaranta me yasa ba sa zuwa yawanci daga cikin bincike ya nuna yawanci na yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya talauci ne na iyayensu watakila iyayen ba za su iya biya masu kuɗin makaranta ba watakila iyayen ba za su iya saya masu uniform ba watakila iyayen ba za su iya saya masu kayan rubutu da karatu ba ko wannan shi ne yasa ke nan da bambanci a nan amurka ilimi kyauta ne domin makaranta da gwamnati su suke baka komai da komai a nan kuma najeriya akwai bambanci uba iyaye su ne za su samar wa ɗalibi komai da komai na zuwa makaranta wannan shi ne babban bambanci tsakanin ilimi na matakin farko a nan Amurka da nan a nan kuma Najeriya akwai bambanci. na Bello Habib Galadanci na zo yi masters a nan China inda na yi MBA wato karatun kasuwanci kenan kuma na zo na yi PhD inda na kware a bangaren koyarwa a nan na yi bincike To, Malam Bello, ku za ka gaya mana bambancin koyarwa a ƙasar Sin da Najeriya da kuma Amurka? Eto, eh um, bambancin tsarin koyarwa tsakanin china da america shine su anan a cikin al'adarsu a cikin al'adarsu koyarwa yana ɗaya daga cikin ayyuka da aka fi mutuntawa kuma da aka ce kai malami ne mutane ba ƙaramin girman ka suke gani ba ba karamin martaba ka suke gani ba wannan yana daga cikin al'adarsu saboda in ka duba tunda su ba addini ne da su ba amma suna da kamar mutane kamar Kongzi wanda ake cewa Confucius da lauzu babban malamansa 枢纽啊。 waɗanda za a ce tsofaffin tun tarihin tun lokacin dacin baya su ne manya-manya waɗanda suka kawo kamar irin tsarin tunani na al'adun mutanen cana to ba bauta musu suke ba amma kusan su ne za a ce manya-manya inda waɗanda suke duba ne a matsayin abubuwan mutanen da suke koyo daga gare su kuma waɗannan mutanen su malamai ne in ka ji tarihin su zaka ga malamai ne yawo suke na koyarwa na ɗiban ɗalibai da koyar da su kuma wannan shi ya kasa gimshi ciki na irin al'adu da tunani na mutanen china saboda ka su dan a cikin al'adarsu koyarwa dama wannan abu ne mai matukar mahimmanci a america ko gaskiya da sauki zaka ga malamai ba a fiye ba su irin girma da mutunci da ake yi kama a nan china ba kuma a nan za ka ga za ka iya ba wa yara tsari saboda sun san al'adarsu a malami yana da mahimmanci to za ka ga su yara suna sauraron malam sosai suna tsayawa su ji me yake faɗa ba kamar a yi da yanci na kai wanda iyaye suke koyawa da gida zai sa yaro ya je makaranta ya ringa tunanin a irin abin da shi ke tunani ko da ke tunani da shi za a tafi kuma malami dole ya kokari ya tankwasa ya sai da zai yabi ɗaliban haka to wannan shi ne maraba najeriya ko <laughs> ai ba za a haɗa ba da malamai ai ba waɗannan ba malamai ba ne sai dai a ce masu kawai dai bayi ne dai waɗanda kawai tun da abin da za a bai fi dubu talatin dubu arba'in za a ɗauka a baka ba wannan ai mara bashi da bauta ba shi da yawa tun da mai wannan zai maka in dai har koyarwa ake so kai sosai to dole sai an baka kusan kamar alal misali dubu ɗari shida dubu ɗari bakwai a wata to wannan shine malami na asali a halin yanzu gaskiya Najeriya babu malamai to wannan shine bambancin. To a nan gida Najeriya kuwa jami'ar jihar Bauchi ita ce ta yaye ɗalibanta karo na farko kuma wakilinmu a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ya je ta bakin wasu ɗalibai da aka yaye a wannan jami'a. Sunana Esther Isaac, na karanta microbiology. Ilimi yana da mahimmanci musamman yara mata. Da ilimi za ka iya koyar da yaranka san abubuwa mai kyau da mara kyau. In ka samu ilimi, kai ma yaranka za su iya ilimi. kamar in an ba su abu a makaranta za ka zo ka iya yi musu suma amma in baka da ilimi bayan da za a yi kai maka kai musu so shi yasa ilimi yana da muhimmanci na Hafsat Adamu na karanci yaren turanci English language na karanta ilimi na da muhimmanci sosai saboda zai kai ka inda baka tunani kuma yana sa ka zama na world experience to haka ne mahimmanci yana a ilimi na da mahimmanci sosai tun ba ga ya mace ba saboda ana cewa wai in ka ilmantar da mace kamar ka ilmantar da al'umma ne duk wanda yake kusa da ita duk wanda ya rabe ta zai zama na ya amfana zan yi na zan yi iya kokari na diyan da hidima ya zo na ƙasa ko na al'umma ko diyan da ake buƙatan mai irin kwaɗi na ko wani taimako haka dai zan yi ƙoƙarin ga cewa na halarci wannan guri kuma na ba da gudumawa na ɗari bisa ɗari da yardar Allah. Na gode musu na gode musu kuma mahaifina ina roƙon Allah ya ji ƙanshi Allah ya gafarta mishi justice late justice azam adamu abdulhamid da kuma mahaifiyata hajiya safiya bala ina matukar godiya a gare su saboda da ba don ita ba da ban kawo ga yanzu ba sunana kuma da jibril isa abdullahi daga nan bauchi state university gadau na gama a faculty of education department of english education set of set 7 kenan insha Allah eh to ilimi gaskiya wani abu ne wanda yake da matukar amfani saboda ilimi madubi ne da ke nuni da hutar rayuwar dan adam ba tare da ilimi ba babu abin da zaka iya cimmawa komai a rayuwa yana bukatan ilimi ilimi wani abu ne wanda shine ainihi wato kaman kashin bayan rayuwar dan adam ba tare da ilimi ba babu wani abu wanda zai yi a yanzu haka na fara amfani da ilimi na saboda a yanzu haka ni malami ne a makarantar sakandare ina koyar da turanci fata na shine mu daɗa ba ilimi mahimmanci sannan kuma mu dinga amfani da ilimin mu a hanyoyi da ya dace a rayuwa sunana umar sani yakubu kuma ɗaya daga cikin ɗalibai ko kuma mu ce ɗaya daga cikin wanda aka yaye su daga nan makaranta na jami'a mallakar jihar bauchi wanda ake kira a turanci bauchi state university ga ɗau ilimi za a iya ce ai ya samu asali ne tun daga kafuwar ita karan kanta duniya idan muka duba idan muka sauko kan annabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam iya wahayin da aka fara masa ma kenan akan yi karatu hakan yana nufin cewa komai ka yi a rayuwa kana bukatan ilimi a kai. To masu sauraro a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma bakin namu musamman ma dai wakilinmu Abdulwahab Muhammad da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham na ku baban Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.